Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran sannan barkan mu da hantsi Usman Kabara ne zai karanto. Kasar Amurka da Najeriya suna bisa wata tattaunawar yiwuwar aikewa da mashawartan sojin Amurka zuwa jihar Borno don taimakawa wajen samun nasarar murkushe 'yan Boko Haram a kasar. wani jami'in amurka ya faɗa wa wakilin muryar amurka a fannin tsaro mai suna jeff seldon cewa ana cikin tattaunawa a kan wannan magana amma ba a riga an kai ga ɗaukar mataki ba game da wannan ci gaba jaridar new york times ma ta nan amurka ta ruwaito cewa maganar aikawa da mashawartan tsaron ta biyo bayan shawarar da kwamandan amurka a fannin tsaro game da afirka ya bada ne mai suna brigadier general donald baldock wata tawagar masu hasashen amurka da maganar tsaro sun ba da wannan shawara ta aikewa da gumiyar su wa'annan mashawartan soji don agaza wa sojojin najeriya da ke maiduguri ta jihar borno wajen ƙara dabarun yi wa 'yan boko haram kofar rago domin ganin cewa sun murkushe su da ayyukansu na ta'addanci Akalla an kashe mutane goma aka kuma raunata akalla guda talatin a wasu manyan fashewar bama-bamai guda biyu da kuma ratattaka harbin bindiga a magadishu babban birnin kasar Somaliya. Shaidun gani da ido sun bayyana cewa wata babbar mota ce cike da ababen fashewa ta yi bindiga a daidai shingen binciken jami'an tsaro da ke kusa da wani otel da ake kira SYL wanda abin ya faru ne da misalin karfe 8 saura kwata agogon kasar. Ministan tsaron ƙasar Abdulrazak Umar Mohammed ya wa sashen Somaliya na muryar Amurka cewa jami'an tsaro guda biyar a nan take suka mutu a harin a wajen shingen da aka kai shi ma direban kunar bakin waken da ya jawo motar ya halaka a wannan hari da ya kai 'yan bindiga guda uku kuma suka duduro daga wata mota daga baya suka buɗe wuta a kan mutane amma tuni jami'an tsaro suka yi kukan kura wajen murkushe su suka kuma kashe su gaba ɗaya a ƙoƙarin hana maharan kutsawa cikin wannan otal na syl wanda hakan ya hana 'yan alshabab ɗin shiga cikinsa Wata kotu a ƙasar Masar ta yanke wa wasu yara kanana masu, masu magana da wani tsohon harshen ƙasar Misira da ake kira Coptic wanda aka yanke musu hukunci sakamakon bayyana da yaran suka yi a shafin bidiyon YouTube suna ɓatanci ga musulmi na yadda suke yin sallah. wannan faifai dai na bidiyo ya biyo bayan wani abu ne da ya faru wanda aka kashe wasu kiristocin coptic din a watan afrilun bara da ta gabata inda 'yan kungiyar isis suka fifillewa kawuna kotun da ke kudancin lardin minya ta yanke hukuncin shekaru biyar biyar a kan yaran a gidan yari haka kuma aka aika da ɗaya daga cikinsu gidan kangararrun yara na illa masha allahu Bidiyon dai mai tsawon daƙiƙoƙi guda talatin ya nuna yaran suna kwaikwayon jam'in sallah haɗe da karatun alkur'ani suna dariya inda daga baya ɗaya daga cikin yaran ya nuna ɗan uwansa a wuya ya yi alamar filla kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Iraniyawa a jiya Juma'a sun fara kaɗa ƙuri'ar zaɓe a ƙasar. wannan ne karan farko na aiwatar da wata harkar siyasa tun bayan da kasar ta rattaba hannu akan yarjejeniyar shirinta na nukiliya da manyan kasashen duniya masu faɗa a Kaɗa ƙuri'ar dai zai iya zama wata mahangar ganin ko wannan yarjejeniya za ta ɗore ko kuma za ta sami akasin haka. An buɗe rumfunan zaben ne tun da karfe shida na yammacin jiya agogon ƙasar, aka kuma barta a buɗe yanda daga baya aka ci gaba da kaɗa kuri'ar Kasancewar ministan harkokin cikin gidan ya bayyana cewa za a bar rumfunan zaben ne don kaɗa ƙuri'a har tsawon ƙarfe ɗaya da minti biyar na dare agogon Tehran. talabijin ɗin ƙasar kuma ta nuna irin dogayen layukan da jama'a ke bi don ganin sun kada ƙuri'unsu a zaben da ake sa ran akalla mutane miliyan 55 masu rijista za su kada ƙuri'arsu don zaben mambobin majalisa guda 290 da mafi yawancinsu masu ra'ayin 'yan mazan jiya ne haka kuma akwai wasu mambobin musamman da ake zaɓa a cikin majalisar guda 88 wanda ake maki gaya musu cewa su ne gwanaye a majalisar har ma zaben da ake yi na wasu da za su zama masu aiki da Ayatollah Ali Khamenei babban limami ko kuma babban malami a kasar wanda shine mai ikon faɗa a ji na ƙarshe a kasar ta Farisawa. yarjejeniyar tsagaita wuta ta siriya ta fara aiki a jiya domin kuwa an rataba mata hannu wanda kungiyoyi kimanin guda 100 suka ce za su sa ido don ganin cewa sun yi wuka da nama wajen ganin cewa rikicin da ake ta fama da shi ya samu maslaha amurka da rasha su ne suka kulla wannan yarjejeniya da zummar fara aiki a tsakar daren jiya agogon gmt wato agogon tarayyar turai daga cikin rukunonin 'yan adawar syria da ke tawagar sulhuntawar akalla kungiyoyin da suka sa kansu akalla guda 97 daga cikin 100 sun yi alkawarin cewa sai sun ga abin da ya ture buzu nadi wajen ganin wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ta kafu kuma tana aiki wannan yarjejeniya dai bata ta hada da 'yan kungiyoyin ta'addanci irin su isis ko alka'ida ko kuma magoya bayan su irin su al-nusra ba yarjejeniyar tsagaita wutan ta fara aiki ne sa'a guda katal bayan an kulla ta a birnin new york ta nan amurka membobin majalisar ɗinkin duniya ne a sirrance suka ba mata hannu akan wannan yarjejeniya don ganin ta fara aiki daga ƙarshe sabon zababben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ya yi alkawarin dawo da martabar hukumar ta fifa idan aka, aka ba shi goyon baya wanda ya ce a idan duniya martabar ta ta dan sauka kasancewar an shafa mata fenti maganar cin hanci da rashawa wanda ya ce zai yi kwaskwarima ganin cewa ta miƙe a taronsa na farko da manema labarai gianni infantino ya gode wa tawagar fifa cewa sun nuna jarumtaka matuka a lokacin da suka shiga halin tsaka mai wuya wajen badakalar rashawa da cin hanci da ta shigo cikin hukumar hukumar ya kuma kara da cewa zai yi aiki kafada da kafada da kungiyoyin kwallon kafa masu fada a ji da duniya da duk wasu masu hannu a cikin wasan kwallo don ganin cewa an samu nasarar dorewar wannan hukuma shi da dai jiyani dan kasar italiya mai asali da kasar suez sannan kuma dan shekaru 45 a duniya ya samu galaba da ƙuri'u 115 a zaben da aka yi wanda hakan ta sa ya doka abokin hamayyarsa dan gidan sarautar bahrain da ƙasa da ƙuri'u ƙuri'u kimanin guda 88 a zaben da aka aiwatar. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoto na farko zai yi magana ne akan cututtukan da ke addaban mata masu juna biyu da ƙananan yara. Rahoto na biyu kuwa zai yi magana ne akan shirin da hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi suka yi domin gudanar da makon lafiya. Rahoto na uku shi ma zai yi magana ne akan cututtukan da ke hallaka mata yayin goyon ciki da haihuwa, yayin da rahoto na hudu zai yi magana akan matakan rigakafin cutar malaria da sauro ke kawo ta. Shi kuwa rahoto na biyar zai yi magana ne akan cutar zazzabin lasa. Baya ga waɗannan rahotanni wakiliyarmu da ke abuja madina dauda za ta tattauna da dr abdulsalam nasidi shugaban cibiyar kula da kayyada cututtuka ta ƙasa da ke abuja akan cutar zika wace ita ma masana harkar kiwon lafiya suka ce sauro ne ke kawo ta. Ma da lagai da mamman Nasir. Jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar sun ci gaba da faɗakar da mata masu juna biyu irin cututtukan da ke kawo masu matsaloli yayin goyon ciki da haihuwa. Shu'aibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar na ɗauke da rahoto. Duka mace mai ciki na tattare da haɗari muddin ta ce ayyukan ƙarfi sabilin babu hutu da ke iya kawo mata illoli da dama. ko bayan cutar zazzabin cizon sauro da ke haddabar matan da ƙananan yara malam abdulkadir mamman wani jami'in kiwon lafiya a likitan tsibirin gobar a nan tsibiri cututtukan da ke haddabar su shine masassarar cizon sauro amma mahi yawanci bisa kan mata masu ciki in sun ɗauki ciki in ya kasance bisa kan ɗauka waɗannan abu mai nauyi da suke ɗauka kamar jarka ta ko wani aiki mai wahala shine za a zanki sa kawo ma'aihon mata ɗan buɗe sai ka gani jini yana dan zuba yana kaɗan kaɗan yana abun ga shine wanda muke ce ma minas davartama shi ke jawo musu duka irin waɗannan matsaloli. ta kaɗa ko maganar ƙananan yara na fama da majina da tari sabilin sanyi ne koko wani abu ne daban. eh to sabilin sanyi ne shi yasa suke da wannan tarin majina ko da yaushe. su kuma mata masu ciki zuwa ƙananan yara cutar zazzabin sauro ba ta kawo musu barazana a cibiri ita kan kanta cutar cizon sauro in ya kasance tana sartu ga mace mai ciki ya ta kamu da ita shi ma yana iya kamata bari kwarai ba a yi magani ba har ya kai ya tsotse mata jinin jikinta duk da haka akwai matan da suka gane zuwa awo na ciki ko da ma na ƙananan yara suna na khadija daga wani gari kika zo nan tsibiri ke na taho ni yaren abba ta da lahiya zawo da amai ta wani lokaci jiya na ta samu da shi da sahi to yanzu kin zo likita kamar me ke so likita ya miki ina so likita a bani magani wanda zan bata Allah ya bata lahiya babu matsala muna samun tarbi na karama ina kira duk wanda ya gaɗa ne ya samu da rashin lahiya ya zabi ruhe tahu likita wahala ya ta'abba ta da daɗi. da yake likita tsibiri tana gama garuruwa dama a tunkawa neman magani malam abdulkadir mamman ya ce ba su ba kwana da sakin saliba dole su ɗauki matakan gaggawa zuwa waye kai in suka zo za mu yi masa magani kuma yanzu matakin da muka ɗauka muna samu muna shiga da kankanmu cikin ƙauyuka muna dan kwatanta mu mata yau in mace ta samu juna biyu ta zan yawan zawa wajen awo kenan ana diba a gaya da kwancin dan yake ana gwagwada mata duka abubuwan da ya kamata sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar hukumomin kula da kiwon lafiya a jihar bauchi sun sanar da cewa za a gudanar da makon lafiya na musamman a jihar to ko wasu abubuwa ne za su gudana yayin makon ga wakiliyarmu amina abdullahi girbo da ƙarin Marambani. Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko, Dr. Adamu Ibrahim Gamawa, ya kira taron manema labarai dangane da satin iyaye mata da yara ƙanana. Yau mun zo ne don mu sanar da ku wani muhimman abu da yake tafe daga eh, abubuwa da za a yi na kiwon lafiya a wannan jiha. Wannan sati an ware shi ne daga ita ma'aikatar lafiya ta tarayya. Kowane jiha ana yin sau biyu a shekara, kuma ana yi ne saboda wasu muhimman abubuwa da ake jiro a cikin wannan satin saboda lafiyar kananan yara da mata masu muhimman abubuwan da suka kamsa shine kamar rigakafin cututtuka da bakon dauro polio su tetanus da sauran su ma zazzabin cizon sauro ana gwaje-gwaje ana bada magunguna su yaran kuma akan same su da karancin abinci su ma ana ba su abubuwan da ya kamata su maganin tutsun ciki da dai sauran su ma ana wayar da kan mutane kuma yadda su kare kansu da cututtuka iri-iri kuma gwadar da su da cutar kanjamau da magunguna je kamar su ors da methicillin na maganin gudawa bugawa da sauransu wannan sati yana da muhimmanci sosai saboda a kowace tunduma muna da eh, abin da ake kira center guda hudu wanda wani eh, activities za a yi su a cikin wannan wato wannan centers din mun zaɓe su ne a kowane ward saboda muna so mu taba ko ina cikin jihar nan. Dr. Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yawan mutuwar mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa na ƙara zama barazana ga mata a Najeriya. To ko me ke haifar da ƙarin matsalar ga Halimatu Abdullahi dauke da rahoto daga dutse dutsen jihar Jigawa. Bincike ya yi nuni da cewar a kowace shekara kusan mata masu juna biyu dubu arba'in kan rasa rayukansu ta dalilin haihuwa sakamakon kamfar talauci da rashin kyawun hanyoyin da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar. kamar dai yadda malama Delu mazauniya a ƙauyen da baro ta bayyana. Mu yanzu a garin nan namu sai an yi tafiya mai yawan gaske tunda kafin ka je wani ya mutu ko ko wani ma wahala ta masa yawa. Wannan matsala ba iya karkara kaɗai ta tsaya ba har ma da biranen ƙasar kamar yadda Hajiya Hauwa Abdullahi mamba a ƙungiyar yaƙi da mutuwar mata masu juna biyu ta bayyana mana. Daga ƙauyen Hammaraya abu biyu ne akwai ɓangaren gwamnati akwai ɓangaren jama'a. Ta ɓangaren gwamnati rashin kyan hanya rashin asibiti in kuma da asibitin rashin ƙwararrun ma'aikata. ta bangaren su kuma communities kamar jama'a kenan akwai talauci kin ga inda talauci ba da za a sami isasshen abincin ma da za a ci ɗan ya rayu uwar ta rayu a cikin ciki akwai rashin sani ba su da masaniya akan meye ya kamata ta fuskar lafiya akwai kuma abin da mutanenmu suke kiran shi shanti misali akan ce mace mai ciki tattace kwai wanda kwai kin ga abu ne mai gina jiki to a dalilin wayannan camfin mace sai ta kare babu jini a jikinta rashin jinin nan sai ki ga ɗan shi kansa ya rasa jini tun da ta jikin uwarsa yake samu sai a rasa uwa a rasa ɗa. To ko me Dr. Sula Gaya likita mai kula da matsalar mata na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano zai ƙara kan wannan batu? Abin da ya fi kashe mata shine ciwon jijjiga na kira eclampsia. Mafisa kuma zubar jini a duk duniya gaba ɗaya ka ɗauka zubar jini ya fi kowanne amma mu a nan arewacin Najeriya wannan eclampsia ta sai shiga kwayoyin cuta su shiga cikin jikin mata. Allah misali ta haihu a gida ko kuma asibitin ba kula da ita yadda kamata ba sai kwayar cuta su shiga cikin hanyar mahaifarta tun da yanzu jini ko jini ya buɗe sai ya ga cewa ta samu da ciwon zazzabi mai zafi da ciwon ciki da amai da waye har sai ka ga cewa ba wani abu ba kuma sai ya ɗaukar ranta sannan naƙuda mai tsawo a kwana biyu uku dan ba zai iya wucewa ba kuma ba a je asibiti ba a ta jira ita kuma karfinta ya ƙare har wani infection ya zo ya shiga waye da sauransu da komai shi ba wannan yakan kawo mutuwa kuma ya fatta fashe sai ciwo irin su malaria ciwon hawan jini ciwon shuga irin su irin su haka. Waɗanne hanyoyi za a fi domin magance irin waɗannan matsaloli. Tana batan wata ya kamata ne ta ga likita a tabbatar ciki ne cikin nan inda ya shiga kuma cikin mahaifa ne ba wajen mahaifa ba kuma da wata biyu uku ya yi ta fara awo a rinka dubawa ina kwai hawan jini a yi maganinsa kafin ya zo ya kawo jijjiga wajen ke miki shi ke kawo mutuwa. Lokacin haihuwa ya yi ta haihuwa a asibiti. Halimata Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya a jihar Kano sun tabbatar da cewa babbar hanyar kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro shine ɗaukar matakin kariya na ganin cewa sauran bai ciji mutum ba. Wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Dr. Hawa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ta yi ƙarin haske akan hanyoyin da za a bi a kaucewa kamuwa daga cutar ta zazzabin cizon sauro. dama kuma kaga wannan shi ya kamata a dauka ba hanyoyin kariya domin idan aka kare mutum daga kamuwa da cutar to kaga ai ba za ma ta zo ba abu na farko shine sai an kula da duk guraren da za a iya samun sauro yana rabewa yana fakewa shine matakin farko in ya kasance cewa kwata ce take kwanciya a guri a dinka share ta akai akai ka a dinka barin ta tana taruwa idan ruwa ne yake kwanciya a guri a dinka share shi a tabbatar guri yana bushe idan ciyawa ce ta yawa a guri a tabbatar an girbe ta an nome gurin an kwashe dattin gurin duk inda kazanta take shara bola a tabbatar an kwashe su ba a barsa a gurin ba sannan kuma ya kasance wa'annan gurare da ake samun wa'annan matsaloli ana dan yi musu feshin maganin sauro ne dan kananzir ne kaga duk inda ake yin irin wannan abubuwan zai wahala sauro ya samu mafaka a wannan gurin wannan shine matakin farko da ya kamata a yi abu na biyu shine amfani da gidan sauro kaga ya kamata mutane su san cewa gidan sauran nan da ake rarraba yana da muhimmanci a shiga cikin gidan sauro a kwanta ko da sauro ɗari ne zai zo babu ta kafar da zai shiga bari ya ciji mutum amma abin takaicin shine sai kaga cewa gwamnati tana raba gidan sauran tare da wasu ƙungiyoyi da suke son su kawo saukin zazzabin cizon sauran amma saboda matsalolinmu da kuma rashin irin na mutanen mu wasu aka ba su sai su je su siya suna neman cin yau da na gobe ba sa tunanin cewa idan zazzabin cizon sauran da ya zo musu illar da za ta haifar musu sai ta fita sai da gidan sauran nan da suka yi kaga abu na farko kenan abu na biyu wasu suna ganin cewa ba don su aka yi su ba don kananan yara aka yi kananan yara ya kamata a dinga saka abu na uku suna ganin cewa ba su da gado to a me za su daura shi ko taru magare ka in ka sa gidan sauran ka ka daura za ka samu lafiya saboda idan ya kasance cewa an sa wa yaro a rufe shi ko ita mai juna biyu ta shiga ciki ta kwanta sauro bai cije ta ba kaga dai za ta samu lafiya za ta ci abinci lafiyayi ba magana rashin cin abinci zazzabin nan babu shi ba zai mata illa ba ba zai wa jaririn da take dauke da shi illa ba bari har ta barar da shi ko ta haife shi lokacin sa bai ba za ta haifo da lafiyayi cikin kwanciyar hankali da koshin lafiya ita kanta za ta samu isasshen bacci wanda zai ba jikin ta hutu amma idan sauro yana yana cizo yana cizon ta tana mamake shi baccin ma ba za ta yi shi ba bari ya ratsa ta kuma ta tashi cuta ta same ta kaga ai duk ba a samu kwanciyar hankali inda ya kamata ba yawancin mutane da sun ji dan ciwon kai haka sai su ce ai cutar zazzabin cizon sauro ce su je kemis sai magani wani irin kira zaki ga masu irin wannan hali ba ma ciwon kai ba ko kowace irin cuta mutum ya ji alamun ta kamata ya tafi asibiti saboda abin da kake zato ba lalle ya kasance haka bane da ka ji ciwon kai ka ce a baka panadol ka afa ko ciwon jiki duk wannan ba zai yi tasiri ba gara in ka samu matsala ka je a duba ka a gano ina matsalar take me ya kamata a yi don magance wannan matsalar in ba ka ba sai ka zauna sai cutar ta ci ta cinye a lokacin kuma da maganin da kake sha ba zai yi maka amfani ba lokacin da in ka je asibitin zaka wahala kuma dan kudaden da kake da su ma ba za su ishe ka ka maganta a kanka ba kuma in aka zo da tsautsayi ya kasance cewa an iya iya rasa ka a dalilin wannan saboda haka kiran da zan yi ga mutane shine da sun ji alamun matsala sai gaggawa zuwa asibiti don a duba su a ga me yake damun su a kuma maganta wannan matsala Dr. Hawa Abdullahi kenan ta asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano inda kunne ya ji jiki ya tsira. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Me yasa kun fi son ku yi sana'ar tumatirin ga da zuwa makaranta mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko duka ta Allah muna so ta Allah muna so abba to yanzu ke baki ganin shawawa ke ga kamar yanzu ni mama ku ce wani su kakan su nike ko Warai ko to ke gani amma ke na ya boko Warai ko yanzu bai ga shawawa bayan da na yi to ga mota wallahi ko kwarai shi fi shi ala kwalita cikin kwalita <laughs> wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. ku. A jihar Neja kuwa an sami karuwar mutane hudu ne da cutar zazzabin lasa ta hallaka, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Wannan dai shine ya kai ga adadin mutane 21 da cutar ta zazzabin lasa ta kashe a nan jihar Neja tun bayan bullarta. A kwanakin baya dai ministan lafiya na Najeriya ya tabbatar da mutuwar mutane goma sha bakwai daga cikin mutane kimanin sittin da suka harbu da cutar a nan jihar Niger. Dr. Muhammad Usman darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin bayani. yanzu jimilla mun samu mutum 21 daga ran ga sanda aka fara mutum 21 kenan da wadda ai da muna tuhuma ne da wasu kafin mu zo ma riga kafa gwada su riga sun rasu ta ga ba mu samu gwada jinin ba mu gani to amma an hada gaba daya wani muke tuhuma cewa suna ɗauke wannan cuta daga ran da aka yi magana cewa bulla wannan cuta jaja mu samu mutum 21 wanda suka mutu wanda suka mutu to da a manta tun lokacin mu samu jin goma sha bakwai ma lokacin da minista ya zo wanda suka rasu dama shi ne nake son maka maganan cikin jawabin da ya nuna cewa Niger kusan tafi kowace jiha a Najeriya yawan adadin waɗanda ake tuhuma sun harbu da cutar nan yanzu ku nan ma'aikatan lafiya mai wani mataki kuke ɗauka to alhamdulillah da dai muka samu ƙwallon wannan eh, cuta akwai matakai da yawa muka ɗauka na farko shine da sanarwa faɗakarwa mutane su sani cewa eh akwai wannan cuta wai yanda yake yanda ya cutan yake yaduwa yanda kowa zai kare kashi daga wannan cuta mun yi magana a kafafe da yawa a rediyo da talabijin. kowa da yake magana yau za mu ci gaba da magana hakan nan. To na yi kokarin samun karin haske wajen kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril akan matakan da gwamnatin jihar ke ɗauka na yaƙi da cutar ta zazzabin lansa amma abin ya ci tura. To amma ga abin da sakataren labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ke cewa akan wannan lamari. A shi gwamna Abubakar Sani Bello ya ba da umarni an ba da kudi miliyan 20 a kan inda za a yi a samu nasara a kan wannan kuma insha Allah yanzu akwai wurin da ake kira isolation center saboda akwai shi ne zan tambaye ka ko akwai wuri na musamman da aka ware don masu kula da masu wannan cuta eh, haka akwai jihar neja na da wuri biyu akwai daya a general hospital na mina akwai daya a medical center na bidda amma na mina shine babba to shi gwamna bakar sani bello ya ba da banda kan kudin da ya bar aka gyara aka, ah, aka yi raising facility na wajen ah, aka je wajen ne duk wanda yake da wannan cuta yanzu aka kai sakataren yada labaran gwamnan jihar niger jibril babayin dace mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuwa sai tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da yaduwar cututtuka da ke Abuja akan cutar Zika wacce masana suka ce ita ma sauro ne ke kawo ta. To ta yaya yanzu mutanen ƙasa za su gane su kare kansu daga wannan eh, kamuwa da cutar Zika ɗinnan tunda yanzu haka ba san wani irin sauro ne ke kawo shi ba kuma gamu da sauran da yawa a cikin najeriya sauran da ke yada zika muna da su a najeriya eh, wanda ma me sunan su eh, aidis ake ce musu saurayen da ake da aidis egyptai aidis africanus wato wasu ne kan kananan sauraye dogaye bakake wasu sai kan suna da fararen kamar layi layi haka amma shi aidis egyptai shi baki ne kiran amma dogo siriri amma eh, su ba sa cizo da daddare shine wahalan abin su da safe da kuma marice karfe hudu da rabi zuwa biyar na yi sai su bace ba ki sake ganin su kuma saboda haka yadda ake kokarin a kawo da malaria a ba da wannan bed net da sauransu ba zai aiki da zika ba su yaki da sauran zika shi yasa yanzu haka duk muna nan muna ta tunani ya za mu yi mu kirkiro hanya wanda za mu haɗa yaƙi da malaria yaƙi da eh, ebola da lassa duk hada zika domin mu tabbatar cewar eh, mun sami eh, galaba bisa kan wannan cututtuka so yanzu haka magana da muke da ke muna nan mun fara muna ta yanzu ma in kika je suna nan conference hall dinmu ana ta meeting ana ta neman hanyoyin da za mu yi mu yaƙi wannan cutar kuma eh, za mu eh, fara faɗakar da eh, al'ummomin najeriya cewar yanzu fa shanin mace mai juna biyu ba kawai a ce kare ta kawai aikin mijinta ne ko aikin iyalinta ba ne ya zama aikin kowa domin in ba mu haɗa kai mun kare su ba mun taimake su ba mun kare su daga cizon macizai nan ce sauro da suke jawowa na suke dauke da kwayoyin na zika to muna yi sha mamaki muna yi sami annoban haifuwan yaran da ba su da kai haifuwan yaran da ba su da kwakwalwa wannan ba abun da za mu wasa da shi ba ne. dokta Abdulsalam Nasiri kenan a tattaunawar da suka yi da wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda akan cutar Zika. Ibrahim Alfa Ahmad gare Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya a gai da malam iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Kasar Amurka da Najeriya suna wata tattaunawar yiwuwar aikiwa da mashawartan sojin Amurka zuwa jihar Borno don taimakawa wajen yaƙi da 'yan Boko Haram a murƙushe su a ƙasar. Akalla an kashe mutane goma aka kuma raunata wasu guda talatin a wasu manyan fashewar bama-bamai a ƙasar Somaliya. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.